insha Allah tamam zai kai ku ya insha Allah na'am والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الذي هو الجلال والجمال والكمال والمجلل عين الياهوت وعين الهاهوت وعين الناصوت وعين الذات وعين الصفات da ya haɗa mu a wannan a wannan haɗuwa mai albarka masana Allah masana manzan Allah na Sheikhu Ahmadu Tijani masana sahibul waqti maulana Sheikhu Alhaji Ibrahim Niyas. lillahi babban kafa ne a gare ni da jin daɗi na zamanto ɗa a wannan ƙasa wanda maulana chief imam a sheikh usman nuhu rubutu yake suna yake ganin a matsayin ɗansa haka maulana za'im a sheikh shi ma yake gani na a matsayin ɗansa wanda kafin na zo nan babban bakonmu sai shek ya ce ai kai ɗan gida ne ya yi kuskure ne kai ba bako ba ne to wannan sharafa ne a gare ni wanda alhamdulillah yana cikin abin da zan yi alfahari da shi a rayuwana kowa ya san wannan ƙasa na ghana da irin asiran da yake tattare habba maulana shekul islam tare da kumasi wanda maulana shekul islam ya yi baitoci na yabo da girmamawa ga kasan kumasi don an ce har wannan hall din sunan da aka yi ma mai hall din maulana shekul islam ya ambace shi sunansa eh, Pempe? Pempe. Pempe. Pempe. Pempe. <laughs> To alhamdulillah amma muma a Najeriya Maulana Shekul Islam wato irin waɗannan da yawa saboda haka idan mun gana wani wani muma sai mu tuna da namu muma ma dan an ce Maulana Shehu Ibrahim da sai yana wasu baitoci yana ce izara aita ma jara fi josa ta kulu laisa fi josa majusa idan ka ga abin da ya faru a jos to ba ka ce a jos akwai majusawa ba haka a kaduna da akwai wani almajiri muridin shehu ibrahim sa alhaji audu bidda shehu ya ce kalahaji abdu bidda min kaduna kullu muridin fi kaduna duna kaman alhaji abdu a kaduna shi ba haka kano kowa ya san a kwanakiriya karajtu min kano wa kalbi kano limla wa maulana imam ya mana addu'a muna zuwa muka ga maulana za'im ya mana addu'a sannan muka je gidan rediyo eh, abubuwa alhamdulillah rabbil alamin muka sharhunai kamar maulana ashek hafiz da mafi yawa daga shehunan da galiban sunansu nake ji ganin su nake yi daga nesa amma sai yau na samu sharafa da albarkan zan zo na zauna a cikinsu numfashi na yi da numfashinsu na samu albarkansu waɗannan gunan mutum daga sama har ƙasa Allah ya ƙara mu kowa lafiya da nisan kwana. Allah ya kula da mu ya ƙara mana soyayyan annabi Muhammad Allah ubangiji ya ƙara mana hasken zuciya da ma'arifa Allah ya saka mu zamo hakikanin muridan Shehu Tijani hakikanin muridan Shekul Islam Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu tare da manya-manyan sarakunan mu wanda ga sunan sarakuna sun fi ashirin kowa da matsayinsa da duka sarakuna to duk tun daga sama har kasa kowa masoyin annabi Allah ya mishi bukatansa Allah ya saka ma kowa da alkhairi haka wannan mahada na al-imamiyya ar-rashidiyya wannan dogon wato abu mai tarihi da aka asasa na maudidin shehu tijani shekara na 60 da nawa kenan na 60 kenan tun kafin a haife mu tun kafin a haife mu hasali ma mu jikokin taron ne gashi mu ma mun zo mun gaji taron yanzu haka domin mu da jikokinmu su zo su gada mu bar musu kyakkyawan zikira soyayyen manzon Allah da soyayyen waliyan Allah da soyayyen Sheikh Tijani soyayyen Maulana Shekul Islam Alhaji Ibrahim Yas radiyallahu anhu a gurguje a idan aka ce Shehu Tijani radiyallahu anhu to ana magana ne akan wata makaranta mai girma ana magana ne akan wani jami'a da ya fitar da ya fitar da malaman da duniya ba ta ga malaman su ba jami'an shehu ahmadu tijani wani yana cewa idan dai har shehu ahmadu tijani shi ya kyankyashe maulana shehu ibrahim to shi shehu tijani yake in dai shehu ibrahim sahibul waqti shaikhu shari'a haqiqati fi jami'i maratibiha faridu dahrihi wa wahidu asrihi fi ilmai shari'ati wal haqiqa hujjatu salikina ila rafi'un rabbil alamin rafi'ur rayati مكرم بين الأنام misali filhali wal ma'an. In aka ce Shehu Ibrahim shi ɗin. ɗaya ne daga cikin abin da shehu tijjani ya kyankyashe to shi shehu tijjani ya yi wannan kawai shi dai sakata kai saka ka kai shiru wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira sai dai kawai ka ja baki kai shiru idan shehu tijjani shine abin alfaharin maulana shehu ibrahim da yake ce wuzuru jami'il mulki ne bi habliya تحققه من لم يكذب بربيا وجوبي فياف في المعارف لم ترم وقد كسر الأقطاب عن درك شاويا بفضل إله الناس جل جلاله وهب رسول الله طه نبيا har wajen da yake cewa wa ma kultu haza duna izni wa innani la aktumu sirran la yubahu li ghayriha in dai shehu tijjani shine shehin wannan malamin da ya gagaru duniya to shi shehu tijjani ya yake wallahi tambaya za a yi ta yi akan shehu tijjani ba za a gane hakikanin shehu tijjani ba su ma makiya sun sani kawai wajahidu biha wasaiqanatha anfusuhum zulman wa utuwa su sun san wane ne Shehu Tijani radiyallahu anhu to alhamdulillah jami'an Shehu Tijani ita ta kyankyashe wasu mutane wanda har duniya ya nade duniya yana a naɗe duniya duniya tana tambayan su waɗannan mutanen wasu irin mutane ne sullatun min al'awwali wa qalilun min al'akhiri wanda a sheikh maulana sheikh aliyu al-harazimi maulana sheikh sukairaj al-ayyashi maulana sheikh umar al-futi da waɗannan misali misaloli ne a duniya wanda aka ce maulana sheikh eh, azumi kabarinsa yana nan a wajen da aka birnin shuhada badar a gurin kabarin an yi alama ya laitani kuntu ma'ahum fa fauzan azima aka ce ya zo gurin ne soyayya daga ramin shuhada ubadar ya kama shi sai yake ce ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima take sai ya faɗi ya mutu a gurin a cikin gabarinsa sai aka rubuta wannan ayan ya ni kuntu ma'ahum to waɗannan kuma shehu tijjani radiyallahu anhu yana cikin waliyai wanda su wato sun ɓoye kansu kwarai da gaske ko ba dan ce sun ɓoye kansu ba sabila da kalman bai yi munasaba ba ɓuya ba wanda zai ɓoye kansa sai wanda bai san Allah ba kowa yana tsayuwa ne a yanda Allah ya tsayar da shi من أحب الظهور فهو عبد الظهور ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء ومن أحب الله فسواء عليه أظهره أم أخفاه to su mutane ne wanda kawai sun yarda da duk abin da Allah Ubangiji ya yi don haka ba su ɓoye kansu ko su bayyana kansu su dai kawai suna nan ne a matsayin mutanen da suka ba da kansu ma Allah min almumini na rijalun koko inna Allah shara min almumini na anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna malam ya karanta mana wane ne shehu tijjani radiyallahu anhu a nasabansa har zuwa aihuwansa to sai muka ji maulana shekku amadu tijani jikan manzan allah ne jikan manzan allah kuma jikokin manzan allah suna nan har alkiyama ya tsaya alkawari allah ya yi ma manzan allah kuma allah ya alkawari ba inna allah la yukhlifu al-mi'ad inna a adaina kalkaufar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwa al'abtar mun baka alkausar alkausar su ne wannan zuri'a kamar yin a wani tafsiri wasu kuma suna fassara kausar da alkhairul kasir alheri mai yawa amma da yawa sun fassara alkausar da cewa wato Allah ya ba ma annabi mai yawa kuma wanda suke dariya ma annabi suna ce bayan annabi zai yanke saboda 'ya'yan manzon Allah sun rarrasu su ne masu yankakken tsatso da nasaba amma nasaban manzon Allah sai ta dangane da alkiyama dan mun san irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga jafa'i da gaba da kiyayya da adawa daga gurin mushrikai da kafirai wanda Allah ya rufe zuciyansu kaifa yahdil ilahu minhum quluban hashuha min habibihil baghdahu suna yi wa manzon Allah maganganu na batanci suna yi wa manzon Allah maganganu na cin zarafi da, da, kuce da yarfe to a cikin maganganun da suke yi wa manzon Allah suke ce wa manzon Allah ai bayansa ma ba zai yi nisa ba saboda duk 'ya'yansa mutuwa suke yi sai Allah ya rarrashi manzon Allah da inna a'tayna kal kausar kaman dai yanda Allah ya rarrashi manzon Allah da suratul duha lokacin da matan Abu Lahab take cewa manzon Allah wato take yawo tana zagin manzon Allah har tana murna sabila da manzon Allah ya shiga wani yanayi ya samu yankewan wahayi na tsawon kwanaki arba'in wanda dalilin haka har an ga abin ya bayyana a fiskan manzon Allah sai wannan mata na abu lahab take izgili take ce wato wada'a muhammadan rabbuhu wa qalahu subhanallah sai kaman magana ne na banza kaman wato Allah ya bar annabi ai yanzu Allah ya kyala annabi ya ma bar zuwa mai kawo mishi wahayin sai Allah ya saukar da suratu duha saboda a rarrashi manzon Allah Wanda idan an kalli wato siyakin suratu duha wata alam ce wata mamlaka ce ta soyayya tsakanin annabi muhammadu da allah shi yasa malamai da yawa suke cewa duk rantsuwan da ka ji allah ya yi a alkur'ani jawabul kasami din in ka dawo sai ka samu annabi muhammadu shine jawabul kasam din Allah bai yi rantsuwa da wani abu zatin abin ba a'a in Allah ya yi rantsuwa da wani abu to ana son a jingina abin da manzon Allah ne da Allah ya ce wan najmi iza hawa me ya jawabul kasami din ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa la uqsimu bi hadha balad sai Allah ya ce wa anta hillun bi hadha balad to nan ma da Allah ya ce wadduha na rantse da lokacin da rana ya fito wallaili iza saja na rantse da lokacin da dare ya yi duhu menene amsar rantsuwan ma wadda aka rabbuka wa makala Allah bai yi bankwana da kai ba kuma bai yanke alaƙan da yake tsakaninka da shi ba walal akhiratu khairul laka min al wallahi lahira ya fi maka duniya wallahi abinda na tanadar maka ran fatu makkata ya fi abinda zaka gani a yanzu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda ni kuma zan yi ta baka na yi ta baka na yi ta baka sai ka ce ya ishe ka haka wannan shine jawabul qasami din kaga daga rantsuwa sai aka dawo ana faɗan dalilan rantsuwan aka kama rarrashi da tasliya sannan kuma sai aka kama wato kaman ana dan auta ana masa shagwaba ana saka shi ya faɗi abin da yake so alam ya ji duka ya timan fa'awa ka tuna mana ashe kai ba maraya ba ne. Allah ya taro ka wa waje da ka ballan fahada to haka a irin wannan siyakin Allah ya rarrashi manzan Allah da inna a al kalkausar, ma'ana sune zuri'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tara albarka mai yawa a cikin su to Sheikhu Ahmadu Tijani radiyallahu anhu yana cikin jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam malam ya faɗa mana an haifi Shehu Ahmadu Tijani hijira yana da shekara dubu da ɗari da hamsin hijira yana da shekara dubu da ɗari da hamsin aka haifi Shehu Tijani da aka haifi Shehu Ahmadu Tijani radiyallahu anhu a sakirullah da aka haifi ahmadu tijani radiyallahu anhu duniya ta ga wani irin malami mai mamaki saboda yana da shekara bakwai ya haddace alkur'ani yana da shekara goma sha shida ya san mabambantan fannoni na ilimi masu ban mamaki tun daga kan alkur'ani tafsirin alkur'ani hadisin manzan Allah fikihu da kuma tasawuf wanda yake da zurfi yana da shekara goma sha shida ya zauna a shimfiɗi yake karantar da ilimin da duk garin da yake babu malami kamansa yana da shekara goma sha shida ke ba da fatawa yana da shekara goma sha shida ya zamanto malami nihiriri wanda kowa ya yarda da shi wato abun buga misali ne mun ji an haife shi a aljazair wanda ya yi rihilat da yawa rihilat mabambanta duk waɗannan rihilat ɗin rihilat ne cikin wato bayan shehu tijjani ya kore abin ya shafi bangaren ilimi tun daga kan alkur'ani zuwa abin ya shafi wato sauran ulum na addinin musulunci sai ainihin kogi mai zurfin sabila da shi ilimi kashi biyu ne akwai ilimi na zahiri da akwai ilimi na batini wannan ilimi na batini din ya fi kowane ilimi zurfi domin abin da ake so shine wanda ya ɗibo ilimin zahiri ya zo ya yi linkin ya shiga baɗini in ya shiga baɗini sai ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya har sai ya isa zuwa gurin da Allah Ubangiji ya kaddara masa zai isa cikin ma'arifa cikin musuli cikin saduwa da Allah subhanahu wataala shi yasa Ibnu Athaillah Sakandari yace shaitana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alayhi al bihi لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ومتى بود حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه أكوي الذين يستدلون بالله أكوي الذين يستدلون على الله أولي هكما كما ينا آه ينا تشيوا آه قد السائرين إليه binu bi anwaril mushahada ko menene yake cewa wato akwai waɗanda sun isa zuwa gurin Allah suna tafiya zuwa gurin Allah akwai kuma alwasi Allah wanda sun isa zuwa wurin Allah amma kowa yana bayarwa ne gwargwadon abinda da Allah ubangiji ya bashi li yufid zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyufiq mimma ataahu Allah to shi Amadu Tijani cikin rihlati dinsa yayi rihlati ne cikin samun isa zuwa ga Allah a matakan saduwa da Allah subhanahu wataala dan mun sani matakan saduwa da Allah Tijjani Tijani yayi bayanin su yace gwargwadon wato ah, maratibuddin ya ce da akwai al'ibada da akwai al'ubudiyya da akwai al'ubuda al'ibada shine bauta ma Allah a makamul islam wanda yake tare da wannan yanayi na al'ibada baya da wusuli tsakaninsa da Allah ta'ala akwai al'ubudiyya shine bauta ma Allah a maqamul iman wanda yake wannan matsayi ya sadu da Allah amma akwai hijabi tsakaninsa baya da hududi tare da Allah akwai kuma al'ubudiyya wanda wannan al'ubudiyya shine bauta ma a maqamul ihsan wanda shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka bauta ma Allah kaman kana ganin Allah bil mushahadati wal muraqaba ka bauta ma Allah kana jin wato babu kai ma ki daya kana jin kai din ma ka kare shine cikin akhdari abdurrahman al-akhdari yake cewa ah, wannan yanayin bautan Allah ka annaka tarahu yace iza ataita ila salati fa farrig qalbaka min ad-dunya wa ma fiha in ka zo sallah ka kada zuciyanka daga duniya da abin da yake cikin duniya kaga duniya da abin da yake cikin duniya kai din ma a cikin duniyan kake to kai din ma ka mance kanka duniyan ma ka mance ta washtagil bi muraqab lazi tusalli li wajhihi ka shagalta da bautan Allah wanda kake neman yarda to bautan Allah a maqam ihsan shine al'ubudiyya kamar yadda Sheikh Ahmadu Tijani ya faɗa to a waɗannan matakai da waɗannan makamai Maulana Ahmadu Tijani wa ya karbi daban-daban yayi ɗari ya yi ɗari ashariya ya yi ɗariƙan ƙadiriya ya yi ɗariƙan naqshbandiya ya yi ɗariƙu daban-daban duka a hanyar neman saduwa da Allah ta'ala to da muka sani su kuma ɗariƙun sufaye suna da asilsilatu zahabiya isnadi wanda yake zuwa ga manzan Allah wanda isnadin an ɗauke shi daga al-imamul junaid al-imamul junaid junaidu saliki wanda duk madaris na fikihu mafi yawa manya-manyan makarantun fikihu mafi yawa da ka samu suna intisabi ne zuwa ga wato sabi ne zuwa ga al junaid menene ibn ashir yake ce fi aqdil ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqati junayd saliki to wannan ɗarikun na sufaye suna da silsila zahabiya wanda ya tashi ne daga kan al-imam junaid ya dangane da al-hasan ya dangane da sayyiduna ali ibn abi talib karramallahu wanda shi kuma sayyiduna abi talib ya karbi wannan ijazan daga gurin manzon Allah da manzon Allah ya ce da ya wa manzon Allah wato dullani ala ashali turki ila Allah ka nuna min hanyar da yanzu zan sadu da Allah sai annabi ya ce wa sayyiduna Ali to ka toshe kunnanka sai sayyiduna Ali ya toshe kunnanka ya toshe kunnansa sai annabi Muhammadu ya ce Allah Allah sai da annabi ya faɗa sau uku sai duna Ali ya ce duk da na toshe kunnena ina jin annabi yana ce Allah Allah annabi sai ya ce ni ma na faɗa malaman tasawuf sai suka ce da yawa daga nan aka samu talkini wato irin talkinin nan da ake yi sai a ce wa mutum ka ce kaza sai ya faɗa sai a ce ka karba sai ya ce na karba to a takaice zuwa ga haka amma wasu kuma suna da isnadi wanda yake da silsila zuwa ga sayyiduna abubakar akwai wanda suke da isnadi yake da silsila zuwa ga abu hurai har wasu ma suna ganin sayyiduna abu huraira shine shugaban gayyan sufayen gabaki su to shi abu tijani duka ya bi waɗannan hanyoyin sabila da shi wanda yake neman allah to duk hanyar da ya ga zai sadar da shi da allah zai je ya kama wannan abu yaya sayyidina ibrahim yake annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim da ya ga tauraro sai ya ce ba rabbi yana neman allah da tauraron ya bace sai ya ce kai la uhibbul sai ya ga rana sai ya ce ba rabbi al-akbar da rana ta bace sai ya ce a'a shi ma ya gushe ba na neman wanda suke gushewa wato shi wanda yake neman Allah duk abin da ya ga alama ne wanda zai sadar da shi da Allah sai ya bi wannan abu in ya ga rana zai yi shuhudin Allah cikin ranan amma in yayi ta shuhudi sai ya ga ranan ba Allah bane ranan tajallin Allah ne الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه ومن رأى الكون ولم يشهده قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وهجب عنه شموس المعارف بصهب الآثار duk wanda ya ga halitta ya ga rana ya ga wata kawai zai ga Allah ne amma ba su Allah wasu hijabai ne amma tajallin Allah ne saboda Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها har zuwa karshen كرشن آية fushau tijjani duka hanyoyi ya bi ya bi waɗannan hanyoyi ɗin kuma waɗannan ɗariƙu na sufaye babu wanda zai yi inkarin su a a matsayin bai san su a ilimi ba sai jahili sai wanda bai yi karatu ba sai wanda ma ba yi da alaka kwata-kwata da karatu amma duk wanda ya yi karatu ya san kaman yanda makarantar fikihu mazhaba ne ko makaranta ne mai zaman kanta makarantar hadisi makaranta ne mai zaman kanta makarantar usulul fiqh makaranta ne mai zaman kansa makarantar qur'ani makaranta ne mai haka makarantar tasawufi yake makaranta ne mai zaman kansa akwai malaman waɗanda su ne yuna wanda suke shiryar da mutane su kama zukatan mutane su ja zukatan su kai su zuwa ga Allah ta'ala idan malaman malamin fikihu sun kula da tsarkin gabobi da yadda da a sa gabobi su yi bautan Allah da kyau su yi sallah da kyau su yi sallah da cikakken umarnin da manzon Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli to su kuma suna son idan gabobi sun yi sallah sai a kawo zuciya kuma sai a sada ta da Allah wa anna ila rabbikal muntaha he a kurar da tafiyan mutum ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa idan ka je kana son ka ji menene makarantun sufaye za ka je ka ji ilimi a fayyace kawai a fayyace waɗanda suke zagin sufaye ma sun san suwaye ne al-imamul junaid sun san suwaye sulaiman ad-darani sun san suwaye sahal ibn abdullahi tasturi sun san suwaye ne hujjatul islam al-ghazali sun san suwaye ne izz ibn abdussalam sun san suwaye ne shehu abdul qadir al-jilani sun san suwaye ne abul hasan ash-shazali sun san waɗannan dabaqat sun san waɗannan malaman abul abbas al-mursi sun san ibnu ata'illahi sakandari sun san waɗannan rijal wanda duniyan musulunci bai wadata da su ba kuma duk da ka je a duniyar musulunci sai ka samu rubuce rubucen su wallahi su yan ɗarika ne su yan masu fana'i ne su yan aƙida ne na saduwa da Allah ta hanyar wato waɗannan muridai da muka samu kanmu a ciki kuma duk da ka je ka samu musulunci a faɗin duniya sai ka samu sufaye suna da ƙoƙari mafi girma cikin kai musulunci wannan wajen a ƙasarmu Najeriya Sheikh Usman Dan Fodiyo sufi ne bakadire ne ɗansa Muhammadu Bello shi kuma ya zama batijja ne a hannun Sheikh Umarul Futi wanda mu je mu bibiya mu je mu bibiya duk wanda yake tutiya da musulunci yanzu a Najeriya galiban da aka samu masarautun duka suna dangane ne zuwa ga Usman ibn Fodiyo su kuma waɗanda suke cewa sufaye mulhidai ne koko ba su bane wanda suke kan daidai sufayen da su suka yi yaƙi wajen yada addinin musulunci yaushe kuma suka zo suna yaƙi wajen a ce musu su alloli ne idan da a ce sufaye sun yi yaƙi don a ce musu su alloli ne da yanzu mun tashi mun ga muna bautan shehulai ne da yanzu mun tashi mun gama ba mu san kowa ba sai Shehu nan ba mu san Allah ba saboda nan su suka yada musulunci shek umarul futi ka je ka duba jikan shek umarul futi alfa muktar ko alfa umar ya zamo malami lambawan first class a alhijaz garin makka da madina wanda jikan shek Umar al-Futi ne kuma kowa ya san wane ne shek Umar al-Futi a tarikan Tijaniya ya zama malamin da haramai a Makka da Madina ba a yanke wata fatawa sai an mayar da abun gurinsa an ji me zai ce don haka sai a faɗa ma waɗanda baki ne sai a faɗa ma jahilai innal khala'ika fa'lam sharraha bid'u sai a faɗa ma farau waɗanda ba su da ilimi sai a ce musu ɗariƙan sufaye ba ta farki bane wani abu ne da aka kirkire shi a matsayin kungiya amma duk mai ilimi ya sani ibnu taimiya wanda shine shugaban karafkan da suke kore da rukun sufaye suke shirkantarwa da kafirtarwa shi ma yana intisabi zuwa ga wata ɗarika daga cikin ɗarikan sufaye saboda haka wannan babu munasa a cikinsa to idan muka zo da mu samu shehu tijjani radiyallahu anhu ya bi madaris din ya bi gida gida ya kwashe abin da yake kowane gida ya bi gidan shehu abdulkadir jilani ya kwashe ya bi gidan shehu abul hasan ashazali ya kwashe ya bi gidan nakshabandiya ya bi gidaje duka duk wani gida mai haske sai da shehu tijjani ya bi ya dandana abin da ke take wuce zai tafi ne zuwa ga wani babban kadari zai tafi ne zuwa ga wani mansibi mai girma na'am na faɗa mana wanda yake da Allah ba zai kula wanda ba Allah ba wanda yake neman Allah yakan bar halittu ne gaba ɗaya wanda yake neman Allah yakan mance da komai ne gabaki ɗaya wanda yake neman Allah yakan bi hanyoyi ne a matsayin su al'asbabu ne da dasu wassala shi zuwa ga al al-haqiqatul ilahiyya za su wasala shi zuwa ga Allah na mana misali da annabi Ibrahim ya ga wata ya ce Allah ya ga rana ya ce Allah ya ga tauraro ya ce Allah daga ƙarshe ya ce Allah in baka shiryar da ni ba zan halaka shi yasa lokacin da aka ɗauki annabi Ibrahim aka jefa shi a wuta mala'iku suka yi arin gizo suka tare annabi Ibrahim Jibrilu ya ce na zo na taimake ka ya ce taimako amma ilai ka fala in dai kai zaka taimake ni ba na so amma ilallahi fa bala amma in Allah ne zai taimake ni to bala am ina neman taimakon Allah Jibrilu ya sake shi tunda ya ce baya neman taimakon sa. Mika'il ya tare shi ya ce dan taimake ka ya ce za ka taimake ni ba na neman ka, ina neman taimakon Allah ya sake shi sabila da shi annabi ibrahim Ibrahimine ne da baya neman ya jingina da wani abu wanda ba Allah ba to shehu tijjani duk hanyoyin da ya bin nan igiyoyin da ya bi duk ya bi waɗannan igiyoyin ne domin su wassala shi zuwa ga Allah ashe shehu tijjani zai zo ya tarar da alfatuhul akbar wanda ba a taba bude ma wani waliyi ba a faɗin duniya ga baki ɗaya shine makamul khatamiyyati wal khatamiyya makamin da wato manzan Allah shi ya yi kyautan matsayin sai ya zamanto ɗarikan shehu Ahmadu Tijjani ba ma tana bin wancan silsilan da na faɗa mana ba ne wancan silsilan da take ɗauka daga al'imamul junaid ta dangane da saidina ali sai ya zamanto ɗarikan shehu Tijjani mu ba sharatan tsakaninsa da manzan Allah annabi ya ba shi waɗannan wuridan annabi ya ce masa almajiranka sun zama na. annabi ya ce masa muridanka sun zama na. annabi ya ce masa sahabbanka sun zama sahabbaina wani zai ce wai yaya za a yi wanda tsakaninsa da manzan Allah shekara dubu da ɗari ɗaya da hamsin sannan kuma ya zo ya ce ya haɗu da manzan Allah manzan Allah da ya yi wa fati sama da shekara kaza tambaya za ka yi fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamun idan baka san abu baka tambaya amma kar ka zamanto jahilin da bai sani ba kuma baya son ya sani kuma yana ikirarin ya sani kuma yana bankaura ma wanda suka sani ah, kar ka zama haka tambaya yaya aka yi shehu tijjani ya haɗu da manzan Allah a mafarki ne ido da ido ne to ba a mafarki ba ne ido da ido suka haɗu da manzan Allah to yaya aka yi aka ga manzon Allah ido da ido bayan annabi ya yi wa fati eh Allah ya ba mu annabawa mu'jiza ya ba mu wali karama wannan mu'jizan da karaman duka an dan shi ne daga haske na alqudra haske na alqudratu iko sai aka sai sai ta ta zama mu'jiza sai ta sake zama wa karama to shi manzon Allah yana da mu'jiza shi kuma shehu tijjani na da karama manzon Allah da yake da mu'jiza idan an ce maka an gaishi ba abun mamaki bane dan baka jiran sai kwakwalwanka da hankalinka ya gane maka wane ne manzon Allah in ka ce sai kwakwalwanka da hankalinka ya gane to baraka yi imani da shi ba a'ayal wara fahmu ma'anahu فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفخم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي lam yantahinna bima ta'yan uqulu bihi hirsan alaina falam nartab wa lam nahim bara a iya gane manzon Allah ba wanda aka ce maka na da mu'jiza dan an ce ya rasu da shekara dubu da kaza an zo an gan shi bara ma ka fara kokwanto ba saboda aiki ne na mu'jiza mu'jiza yana cikin khawariqul ada menene khawariqul ada khawariqul ada shine abubuwan da hankali ya ba zai iya ɗauka ba ya girmi al'ada ya girmi hankali kawai sallamawa ne da tasdiki to ka tuna cewa manzon Allah yana da mu'jiza kafin manzon Allah ya bayyana mu'jiza annabawa gabaninsa sun zo da mu'jizozi wa kullu ayin fasalat min nurihi bihim fa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha yuzhirna anwaraha lin-nasi fi zulami shine abinda shehu yake cewa wa kullul lazilil anbiya min khawarikin bihi nala har arsalu kairan muhashshada ka karamatin li ahli wilayatin faminhu unilu ma unilu li yuhmada kafin annabi annabawa sun zo da mu'jizozi to mu tambaya a mu'jizozin annabawa da akwai mutum ya mutu ya tashi shekaru da yawa akwai ga annabi uzair aukan lazi marra ala karyatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi allah ba'da mautiha fa amatahu allah mi'ata amin thumma ba'asa قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى فزوا كرشن آية وانظر الى الازام كيف ننشزها ثم نكسوها لهما Ya mutu shekara دري ya tashi. shi an masa haka a matsayin mu'jiza Allah kuma ya yi masa haka domin ya ganar da shi tambayan da yake yi a wannan lokacin da ya zo yana tambayan anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ya zo ne dai shige madinatu ailiya a Kudus ya ga yadda garin ya rushe gidaje suka rushe alamun mutane sun zauna a gurin amma ga shi ba kowa yanzu sai ce ah yanzu kuma Allah zai sake tayar da mutanen garin nan sai take Allah ya nuna masa aya kaga annabi uzair kenan annabi musa alaihi salam jama'ansa da suka da suka shi sai Allah ya yi ma annabi Musa mu'jizozi masu ban mamaki Mu'ujiza ne na saniya ma an yanka saniya tana mace a ɗauko naman saniyan naman saniyan ya rayar da macece ba ma wai annabi Musa ya yi addu'a ba fa qul nadribuhu bi ba'dha kazalika yuhyi Allahu al-mauta aka ce ku ɗauko naman saniyan ku bigi macaccen zai tashi annabi musa shine wanda jama'ansa allah ya kashe su kuma ya raya su wa iz kuntum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan fa kazatkum sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun wa zallalna alaykum al-ghamama wa anzalna alaykum al-manna was-salwa Mutum ya mutu an daga shi hatta shugaban shugabanmu manzon Allah matattu nawa manzon Allah ya raya annabi ya raya matattu da yawa da yawa kai ba macece ba shi annabi ba raya macece yake yi ba wallahi wallahi duk wani abin da bayi rayuwa a cikin jamadat da nabatat da haiwanat idan manzon Allah ya matso kusa da shi sai ya rayu kowane abu ne kawai saboda fawa na sifiri fawa na ruhin manzon Allah kowane abu da manzon Allah dai tsaya a wannan minassan ya dafa wannan tebur din wallahi sai ya rayu sai ya rayu kawai ba annabi ya hau dutsen uhudu ba dutse yana magana ne sai dutse ya kama jijjiga yana rawa yana makyarkyata sai da annabi ya yi magana da shi ya ce ihda ya uhudu fa inna ma alaika nabiyyun wa siddiqun wa shaidani kanu su kai ni ne annabi muhammadu ni nake kanka dutse na magana ne ku tittire na dabino ku tittiren dabino bai da maraba da wannan kujeran da nake rike da shi nake nake taba shi amma ya rayu saboda manzon Allah to shi annabi aslul usuli sayyidi habibun al mubajjal nuruhu awwalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjali to kasancewar manzon Allah aslul usul duk wani abin da ka sani na duniya baya rayuwa daidai da wannan wayan wannan tripod din in annabi ya taba shi wallahi sai ya rayu sai ya rayu to ina ga ce maka annabi Muhammadu da kansa wannan ba abun mamaki bane annabawa sun yi wafa saboda Allah ya karrama su ran da annabi zai yi Isra'i sai ya tashe su gaba ɗaya suka dawo a raye ku zo ku jira manzon Allah ku zo ku jira zuwan manzon Allah sarabikan ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم annabawa sun taru an tara su kowa wasu sun rasu sama da shekara dubu kaza saboda zuwan manzon Allah suka tashi to ta yaya ni da na yi imani da Allah ya ba wa manzon Allah mu'ujizan da da a tayar masa annabawa ni kuma ba zan yi imani da cewa annabi in ya so ya bayyana zai bayyana a lokacin da yake so ba na yarda wallahi mun yarda ba mu da kokonto a yanzu in annabi ya ga dama sai ya bayyana kowa ya gan shi a kowa ya gan shi a in ya ga dama sai ya bayyana in Allah ya ba mu wannan baiwan in ya ga dama sai ya bayyana kowa ya gan shi kuma ya rasulullahi ba ma inkari ba mu karyatawa don haka ya rasulullahi kar a haramta mana kafin dai mu mutu Allah ya sa mu ga annabi ido da ido kafin dai mu mutu Allah ya sa mu ga annabi ido da ido kafin mu koma ga Allah Allah ya sa mu yi kwalli da manzan Allah to wannan haɗuwan ne tsarkakan ruhi da zuciya shine ya haɗa haɗuwan shehu tijani da annabi muhammad kuma annabi ya faɗa a hadisi kar ka zo ka ce ina ta magana na jazba ko magana na shauki ko magana na ahwal ba iya wannan bane annabi ya faɗa ya ce man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqadha fa inna shaytana la yatamassalu bi ko fa inna shaytana la yatakawwanu bi wanda ya ganni a mafarki to zai ganni ido da ido wannan alƙawarin manzon Allah ne kuma bai taba alkawari ya saba ba wa iza akhasta au a hatta hu fa jami'u kaunika zimmatun wa wafa'u in manzon Allah yayi magana to sai ya cika in ka taba yin mafarkin annabi Muhammad to ina maka albishir da cewa ko baka gan shi yanzu ba ranan da zaka mutu sai ka ga manzon Allah yayi wannan alkawarin yayi wannan alkawarin kuma bare saba ba bare saba ba bare saba ba to da yace fasayarani fil yaqazati dai ganni ido da ido malamai ma kaman al-imam as-suyuti a cikin tanwirul hulaq fi tamkin ru'yati an-nabi wal malak yayi bayani yace ai malamai ma sun ce da yace fasayarani fil yaqazati abin da yake nuna ganin a duniya ne annabi bai ce fa saufa fili fil yaqazati ba annabi ya fi kowa iya larabci Ya fi kowa iya magana utitu jawami'ul Ya fi kowa iya magana sai ya ce fa fili fil yaqazati zai ganni ido da ido sai aka ce a ka'idar larabci idan an saka sinun a farkon fi'ili mudari'i wannan yana nuni ne akan abun zai faru kusa kusa kaman sai su من الناس nasi ma wallahu ma التي كانوا عليها kanu alaiha المشرق والمغرب يهدي من wal الى صراط مستقيم هو سيقول لك المكلفون ko sai yaqulu min arab in fi'ili mudari ya zo da sinin to yana nuni akan abin zai faru a kusa kusa amma in ya zo da saufa to yana nuni abin yana da nisa yana da dogon zango annabi bai ce fa saufa ya rani ba sai ya ce fa sayarani fil yaqawati zai ganni ido da ido dan haka duk wanda zai ce ba a ganin manzon Allah ido da ido to lokacin shi tawili zai kuma alhali shi ya hana tawili ya ce ba a tawili sufofin Allah ma kar a musu tawili a basu yadda suke a fassara su a zahirin su amma gashi da aka ce ana ganin annabi ido da ido ya ce a mata tawili ai ganin sai a lahira me yasa annabi bai ce sai a lahira da a ganni ba ya ce dai ganni ido da ido wannan cewa sai a lahiran kai ka faɗa ba annabi bane ya faɗa da haka mu mun yadda ana ganin sa ido da ido kuma mun dogara da wannan fasairani fil ya kasati din dan a gurin malamai kadibatan ja'izi ne a gaman zan Allah ido da ido kai a gurin malamai ganin Allah ido da ido ma akalan ja'izi ne a ga Allah ido da ido wanda zai ce kaji fa ya maka gingirin ko karatu ne to eh ja'izi ne aklan ganin Allah ido me yasa me yasa ya zama ja'izi saboda annabi Musa ya tambaya rabbi arini anzuru ilai. ina son na ganka da a ce ba a ganin Allah ido da ido da annabi Musa ba zai tambaya ba saboda annabi Musa jahilci ya koru ga annabawa ya koru ga annabawa don haka idan an ce ba a ganin Allah shi kuma ya ce sai ya ga Allah to an danganta masa jahilci shi kuma jahilci ya koru ga annaba don haka ya san ana ganin Allah shi yasa ya nemi ya ga Allah wa kullu suwa haza a wara'i kaji malam annabi ya ga Allah ido da ido ya ga Allah da suran jikinsa shi annabi Muhammadu wa kullu siwa haza a wara'i wara a wara'i saboda haka wanda bai sani ba wala takuma ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula na'am to a gurguje saboda lokaci zan wato abin da ya sa ban yi ta magana a cikin shehu tijjani ba sabila da hadaran tana da tana da nauyi zan rasa mai zance. ce shi yasa na kalli in ba da wasu adilla da suka shafi abubuwan da aka fi kokonto a kansu shine a ce shehu tijjani ya ga annabi ido da ido to gashi nan ya tabbata cikin hadisi ga magabata da yawa Allah ya musu wannan kyautan ga hadisin abu dawud sayyiduna abdullahi ibn abbas ya yi mafarkin annabi da daddare ya je gurin sai da tuna maimuna ya ta labari sai da tuna maimuna ta ɗauko masa madubin annabi yana kallon madubin sai ya ga annabi muhammadu a cikin madubi sai ya ga annabi muhammadu a cikin madubi waɗannan suna da yawa kuma ababun karama da mukashafat da aka yi mawaliyan Allah wannan suna da yawa ba wanda yake karyata akwai karama ko kashafi sai jahili sai wanda bai shi da ilimi sai jahili sai wanda bai da alaka da karatu kwata-kwata saboda haka mu dawo zuwa ga hankalinmu ilimi ba abu ne da ake ɗaukansa a titi ba ana ɗaukansa ne a gurin malamai sannan abin da zan kwankwasa na ƙarshe shine da maulana shehu tijjani ya ce ya ga manzan Allah manzan Allah ya bashi waɗannan wuridan sai a je a duba a ga shin waɗannan wuridan dama annabi ya karantar da su ko kuma wasu sabon abu ne kamar sabon wahayi don akwai wasu mayaudara mayaudaran mutane da suke cewa bayan wahayi ya riga ya cika da alyawma akmaltu lakum dinakum ya da ayi wani yazo ya ce an bashi wani abu wani tambaya na rashin fahimta amma ana yin wannan maganar nema wanda ba su da ilimi ba su da ilimi abin da shehu tijjani ya zo da shi dama manzan Allah ya zo da wannan abin sai shehu tijjani kuma aka bashi a keɓance Ya eh, aka bashi a keɓance istighfarin astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa al qayyum wannan istighfarin yana da ruwaya ruwayan Abu Dawud wanda manzon Allah ya ce sau uku in kayi wannan istighfarin a rana in ka yi shi da safe duk zunuban dare an gafarta in ka yi shi da daddare duk zunuban yammaci an gafarta ruwaya ingantacce ruwaya ingantacce na astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa wala ghaibu wannan yana cikin sigan da shehu tijjani ya bayar salatul fatihi wannan malamai sun cika duniya da ilimi akan bayanin salatul fatihi ƙaryan da ake yi Salatun fati a'a wata mata ne a'a wahayinta aka yi wannan duka sharri ne da kasafi ku je ku ɗauki littattafan sufayen almajiran shehu tijjani ku ji abin da suka faɗa ka ɗauki jinayatul muntasibil ani ka ga bayanin da aka yi kai nan kusa ɗauki almughir na sharbi ibrahim sale ko kitabut takfir na sharbi ibrahim sale ka ga bayanin da aka yi dan uwa kar ka tsaya ka ji bayanin mutum a gurin makiyinsa je ka ka tambayi masoyinsa menene wannan abu salatul fati ta tabbata a hadisi salatul fati tana da ruwayoyi mabambanta salatul fati a littattafan da duniyar musulunci ta yadda da wannan littattafan akwai salatul fati a ciki akwai akwai mana shi kuma la ilaha illallah menene abun musu akan la ilaha illallah akwai mai musu la ilaha illallah musulmi yana musu la ilaha illallah afdalu ma qultu wa ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah fiyayyen abin da na faɗa ni da annabawa shine la ilaha illallah ne musun wannan amma duk da haka wasu saboda famali ha'ula'i famali ha'ula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna qawla ba su fahimtan komai wai hatta a zauna ma ana la ilaha illallah la ila wai shi ma laifi ne wai shi ma sai an nuna a ina annabi ya zauna yayi la ilaha illallah a'a me yasa mu kwakwalwanka attaruhu da kake sayarwa a ina kaga annabi ya sai da attaruhu eh gidan tv da kake kamawa kai wazi a ina kaga annabi ya yi wazi a gidan tv kai komai sai an nuna maka yadda annabi ya yi kenan to ka bar addinin ka fita daga addinin saboda duk abin da kake so ka ga yadda annabi ya yi exactin ko aikin hajji ne in ka je za ka ga duk abubuwan an cancanja sabila da yanayi wanda yake wannan maganan ya kamata ya je ya fahimci mawaridu na istinbadin hukunce-hukuncen shari'a ya je ya duba ya gani zai gane cewa bayan alkur'ani da hadisi akwai ijima'i akwai kiyasi sannan da akwai me akwai abubuwan da ake yin amfani da su wanda malaman usulul fiqh suka fitar rashin ilimi yake sa mutum ya jahiltar da abin da bai sani ba kar mu zamo cikin waɗannan annabi ya fito ya ga sahabbai sun zauna sun yi da'ira irin wanda muke yi suna ce la ilaha illallah la ilaha illallah annabi da ya gansu ya ce ma ajlasa kun fi huna hadisin muslim ne me kuke anan suka ce jalasna nazkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina zikiri muke yi annabi ya ce amma ajlasakum illa zaka kun tabbatar suka ce Allahi ma ajlasana illa zaka ko ah, Allah ma ajlasana illa zaka annabi ya ce amma inni lam astahlifukum tumatan lakum walakinahu atani jibril fa akhbarani inna Allah yubahi bikum almalaika jibrilu yanzu yazo ina gida yazo min da wahayi da dumi dumi yace in fito in ga ku Allah yana ta murna yana faɗa wa mala'iku amma yanzu a zauna a yi da ana zikiri wai shi ma bid'a ne jama'a wallahi akwai wani rago guda ɗaya duk wanda aka haramta masa daɗin da muke ji a gurin zikirin nan wallahi tallahi an haramta masa duk daɗin duniya wannan daɗin da muke ji idan ana zikiri ka ji insijam al'imamul gazali ya ce duk wanda ake zikiri baya jin insijam baya jin zuciyarsa tana insijam yana jin shocking a jikinsa ya je gurin likita bayi da lafiya ya je a duba lafiyarsa ya je a duba lafiyarsa ai ibnu taymiya ma tambaya aka ce meye ne hukuncin a taru ana daga murya ana zikiri an rajulin yankiru ala ko yunkiru ala ahli zikir ya yaqulu lahum hadha zikru bid'a wa jaharukum bizikri bid'a wa hum yaftatihuna qur'an, wa yaqtatimun wa yajtami'u wa yajma'una at tasbiya, wa at-tahmida wal hawqala aka ce ala gafarta malam ibnu taymiya aka yi wannan tambayar yana nan cikin fatawa sala shafi na ɗari biyu. aka mishi wannan tambayan ala shi fatta malam menene hukuncin mutanen da suke zama su taru su yi da'ira suna zikiri suna daga murya kamar yanda muke daga murya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ibnu taymiya yace al li zikrillah amalun salihun wa huwa min afdalil qurbati ila Allah ya ce taruwan nan ai aiki ne mai kyau yana cikin abin da yake kai zuciya gurin Allah ta'ala kai can ciki ma ibnu tamiya sai ya ce wa ma ya hasilu inda sima'i abin da yake faruwa idan kana sauraron ana zikiri min gashin kaga wani ya suma wa kazufin kaga wani ya yi tsalle wasai hatin kaji ji wani yayi ƙara ya ce hada in kana sahibuhu magluban lam yulam wanda aka shi cikin wannan in yanayi ne ya kama zuciyarsa ba abin zargi bane kama kad yakunu fi tabi'in kaman da yawa an samu tabi'ai da suke shiga cikin hali idan ana zikiri saboda haka wanda aka haramta masa daɗin zikiri wannan an haramta masa babban al'amari Allah ka raya mu muna zikiri ka kashe mu muna zikiri Allah ka raya mu cikakkun muridan shehu tijani mu mutu mu cikakkun muridan shehu tijani Allah ka shagaltar da mu da kai ya Allah Allah ka sa mu rayu muna maimaita la ilaha illallah mu mutu muna maimaita la ilaha illallah mu tashi muna ce la ilaha illallah mun yarda da wannan alkawari na shehu tijjani mun yarda kuma mun riƙe kiran da zan yi a ƙarshe shine ya zama dole malamai su tashi a tsaye su yi wa fa'ima shehu tijjani su karkato da mutane su fahimci ainihin ɗarikan tijjaniya daga maudidin tijjaniya ma'ana daga yadda ta fito daga guri shehu tijjani a nisan kwakwalen mutane daga ƙarerai da shirme da zindikanci da ilhadi da fasikanci da wasu ƙananun yara jahilai suke yi suna ce wai daga shehu tijjani suka samu wannan wallahi ba haka ne ba wallahi ba haka ne ba shehu tijjani radiyallahu anhu a zamaninsa yana cikin malamai tsantsantattu masu yaƙi da bid'a bid'a masu yaƙi da bid'a ka je ka bibi tarihi za ka gani za ka gani amma abubuwa da zaka ji ana maganganu ana maganganu manya-manyan maganganu na'am da akwai wannan ababu sufanci ana ce musu shabahat ko ana ce musu kamriyat shine mutum in ya shiga hali sai yana aman wasu maganganu wanda maganganun sun saba ma doron shari'a da akwai wannan amma wannan maganganun ba daidai ba ne shi kansa mai yin maganganun in ya farfado ba zai ci gaba da wannan maganganun ba amma lafiyanka kalau kana cikin hayyacinka ka yi mummunan magana na su'ul adabi ma Allah sai ka ce ka shiga hali ne ƙarya ne wannan wanda ya shiga hali shi ma bai san yana cikin halin ba kuma wannan malamai sun ce yana faruwa ibnu taymiya ya faɗa cikin al-ubudiyya yace wa hadha sahibuhu idza saha arafa annahu ghalidun fi wannan yana faruwa mutum yace anal haqu ko mutum yace subhani ko yace ma fil jubbati illa Allah yace idan mutum ya farfado yakan gane bai faɗa cikin yanayin sa ba kamar dai ah, hadisin nan na manzon Allah da manzon Allah ya ce Allah yana farin ciki da bawansa wanda ya tuba daga laifi fiye da yanda mutumin da yake tafiya a jeji sahara da dabbansa da abin hawansa abin hawan tana ɗauke da kayansa kuma abin hawan tabata ya yi ta nema bai samu ba sai da ya ɗebe tsammani na ƙarƙashin bishiya sai ya ga abin hawansa kawai a kansa lokaci guda tsabar rudewa sai ya ce Allah kai ne bawa ni ne ubangiji to idan saboda rudewa saboda dawowan dabban da ya rasa ya ce Allah kai ne bawa ni ne ubangiji to ina ga mutumin da ya samu zuhuli da rudewa saboda tajallin hasken Allah a zuciyarsa wannan yana faruwa amma la ya dumu baya dawwama baya dawwama baya dawwama abu ne da yake zuwa a matsayin hali hali kuma zuwa yake ya wuce akwai abin da yake zamowa makami makami shi kuma zaɓi ne na Allah fa ma yulqaha illa allazina sabaru fa ma yulqaha illa zu hazzin azim saboda haka mu karkatar ainihin ɗarika shine a gyara zuciya a gyara niyya a tsarkake rai a kamo rai a sadar da ita da Allah a kamo zuciya a sadar da ita da soyayyar manzon Allah sannan a samu alaka spiritual na sirri tsakaninka da Allah alaka na ruhaniya tsakaninka da Allah wannan shine aikin shi ɗarikar shautin jani kuma ma ɗarikar shautin jani ta fi kowace ɗarika tsabtata daga dukkanin abubuwa na bid'a ta fi amma jarabawa ne waɗanda suke danganta kansu da ɗarika suna halatta abin da Allah ya haramta suna halatta abubuwa na kiɗe-kiɗe suna halatta abubuwa na shirme suna halatta abubuwan da Allah ya haramta wannan jarabawa ne wannan kuma babu wanda Allah bai jarabce shi da wannan ba a cikin waliyan Allah da yawa Allah ya jarrabu wasu da wannan saboda haka muna fatan malamai da su yi aiki da gaske da su daɗa haɗa kai domin kawo ƙarshen irin waɗannan fitintunu da yake yawo a cikin al'umma muna godiya muna roƙon Allah ya ƙara wa maulana cif imam lafiya albarkan manzon Allah Allah ya ƙara wa maulana za'imul haraka Allah ya ƙara maka lafiya albarkan manzon Allah duk waɗannan shehunai namu sadatu namu jagororinmu da muke kallon su mu ji daɗi muke neman albarkan su Allah ka kula mana da su Allah ka kula da bayansu Allah ka albarkaci 'ya'yansu ka gadar musu da ilimi ka gadar musu da wadata Allah ka ɗaukaka addinin musulunci kasan Ghana Allah ya ƙara bata lafiya da zaman lafiya na yi farin ciki an ce ina cikin wanda mu ne muka fara bude international airport ko na kumasi to alhamdulillah allah ubangiji ya kara ɗaukaka kasan kumasi da kasan gane gaba ɗaya duk wanda ya zo nan allah ya bashi abin da yake nema allah ya sadar da mu da manzon allah allah ya sa mu ga manzon allah allah ya sa mu tafi cikin hanyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kungiyan babban malami shek muhammad al-amin yakub bamba alfarbi maulana sheikh muhammadu amin alfardi bamba allah ya kara muku lafiya mun tuba mun san mun yi ta su'ul adab maulana Allah ya ƙara muku lafiya Allah ya kara muku lafiya ya kara muku yarda da sauran shehunanmu da sauran malamanmu Allah ya saka mu kowa da alkhairi al-imamiyya rashidiyya Allah ya biya muku bukata ni ma ɗaya ne daga cikin ku na zama ɗan cikin ku na samu wannan ijazan a gurin Maulana Za'im ni ma ɗan cikin ƙungiyan ne na zama dan kungiyan Allah ya ba mu kowa abin da yake nema abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada muna roƙon Allah Allah ya ƙara sa damu wani lokaci albarkan manzon Allah Allah ubangiji ya saka mu cikin muridan Shehu Tijjani na gaskiya ya saka mu cikin muridan Shehu Ibrahim gaskiya